الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام bayan gabatar da godiya ga Allah madaukakin sarki da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da roƙon Allah madaukakin sarki shi rahama ga maluman sunna wannan munasaba ta haduwa a mataki na wa'azi na ƙasa a wannan gari na Kano wanda Allah ya kaddari wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna wace a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya Allah ya kaddare shi da kafata ta sauka wannan gari a yau ga shugaban majalisar malamai ta ƙasa a Sheikh Muhammad Sani jingir da mataimakinsa a Sheikh Yusuf Samari ga cikin da mataimakinsa na biyu a Sheikh Sa'idu Hassan Jingir waɗannan bayan Allah ina roƙon Allah shi musu kariya ya Allah ka tsare mana waɗanda bayi naka kuma Allah ka azu daga dugansu inda gabata sun ka ɗauke nasu mu'assashin wannan ƙungiya, a Sheikh Ismail da Zumin da Zakariya Allah ka yi mai rahama malaminsa Malam Abakar Mahmudu Gumi Allah ka ji kansa ka yi mishi rahama maluman jihadi na wannan ƙasa shehu usman ibn fodo da karanta shehu abdullahi da dan sumana muhammadu bello da sauran abokan aiki muna roƙonka ya Allah ka rahamshe su babu shakka wannan kungiya ta sauka wannan birni na Kano yau kuma ta fara tusa wa'azi wanda Sheik Ahmad Kauro yanzu ya sauka ya jawo hankalinmu ga musan ciwon kanmu saboda haka gaskiya ita dokin ƙarfe ta dole na yan an faɗa ma mutum gaskiya ya bita. in bai bita ba bisa ga laluma zai bita dole domin hausawa na cewa in ka ji gamen gemen ɗan uwanka ya kama da wuta to samu kalanzir ka sama naka ka kyata shana to wani abin da za a ce wa kulja alhaku wa kulja alhaku wa zahaka albatil إن الباطل كان زهوقا Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam lokacin da Allah ya bahi nasara akan fatu Makka, ya shiga garin maska gumaka na kewaye da ɗakin ka'aba amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya yana nunin su da tsumajiya gumakan nan kowanne yana faduwa ƙasa Allah ya ce ma da kuma kace gaskiya ta zo banna ta ta yi dama banna mai takkarewa ta ta rugurguje iska ya buga ta wace ya jama'ar musulmi wannan bayani da aka yi in mutum bai gane ga idanu ne ba jiya in mutum bai gani ba bai jiya ba to yana nan yana saurari kuma yana ɗarɗar babu shakka al'umman musulmi gaba ɗayanmu da malumanmu da sarakunanmu da masu mulkinmu da mazanmu da matanmu da samarinmu da marafiƙanmu da 'yan ƙanana-ƙanananmu da masu kuɗinmu da talakawanmu da waɗanda an ma'aikatan gwamnati da waɗanda an zaune gari banza kowanne daga cikinmu akwai abin da Allah ya ɗagwara a kansa na nauyi. Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi nashi cewa, wato shi musulunci abin da ake so a gani ga mutum, wajen abin da ya shahi mutum abin da bai da kyau. mataki na farko masu mulki za su sa hannu su ɗoke abin nan da bai da kyau su hana wanda ya ce sai ya yi abin da bai da kyau masu mulki na da ikon su kama shi su karya shi cewa sai ya ba abin da bai da kyau ɗaya in ba ka da mulki matsayinka na malami ko matsayinka na mai hankali ko matsayinka na mai faɗa aji kana iya faɗin abu kaza ba daidai ba ne ka ɗauke naka nauyi in dukkan rasa waɗanda sai ka dawo ga ranka ka kyamaci abin da bai da kyau jama'a tuwa ta kai bango kowa ya san abin da ake ciki ya ku sarakuna manya ya ku masu mulki ya ku masu hali ya ku 'yan siyasan mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya dukkaninku makiyayana kuma dukkaninku Allah zai tambaye ku abin da ya ba ku kiyo anan amana Allah ya damƙa ta hannun waɗanga mutanen da an ka faɗa idan mutum bai ba da amanan nan ba ranar alƙiyama Allah zai kama shi babu shakka akwai wani littafi na mujaddadi shehu usman bin fodoi wanda wannan littafin abin da yake cewa man ahabba kafirun huwa kafirun ijma'an duk wanda ya so kafiri shi ma kahiri na bisa ga ijma'in malamai wato musu wannan ma kahirci na kahirci uku annan babu wata magana نفسٍ القرآن Allah ومن wa منكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah maɗaukin sarki ya kira masu imani ya ce kada ku riƙi Yahudawa da Nasara masoya. A yana yiwuwa ka ce to ina ba Yahudan, ina ba Nasara yana nan ka riƙe masoya. yana nan ka riƙe masoyi ai abin da ya kai ga muni ba ko sai ambata ba ana kin ambata abu don ɗai muni ne wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su daga cikin ku to shi ma yana tare da suwa Allah kuma inna Allah la yahdi al-qawm Allah bai shirye da mutanen da ƙaddara ma mutuwa kan zalunci ya Allah muna roƙonka duk wanda ya tasamma al'umman musulmi da niyyar ya kashe su Allah kamar da bartani gari ya ku waɗanda al'amarin nauyin al'umma yake akan ku kuka iya sawa a wuce kuka iya sawa a tsaya to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda an musulmi wanda musulmi suka tsira daga harshen sa, bai aibanta su bai muna nasu bai nakasa su bai musu ƙarya bai musu ƙage bai faɗa abinda ba a yi ba sannan kuma musulmi suka tsere daga hannunsa bai kama su da hannunsa ya kashe su matsayi ne na yana iya yin wata dibarbaru na matsayi ne na mai mulki ya kashe su a nan duk wanda ya yadda da ya ba da goyon baya ga abin da zai ci gaba da ruguza al'umman musulmi to da wannan da ya ba goyon baya da shi duk suke gidansu guda ɗakinsu guda uwa ɗai uba ɗai babu shakka kashe rai guda na musulmi wallahi aibinsa wajen ubangiji ba ƙarami ba ne wanda ya kashe rayuwa guda ba da haƙƙi ba kamar ya kashe al'umma musulmi duk ya kashe al'umma duniya duka na'am min ajli zalik na'am كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يا كما إيماني كاتن wannan ƙasa ta Najeriya babu inda azauna lahiya irin arewacin Najeriya to kai ka san a ce yanzu ga rigima na tashi a Borno ga rigima na tashi a Yobe gata tana tashi a Kaduna gata tana tashi a Kano gata tana tashi a Adamawa da sauran wurare irin inda rigima ake zakkuwa kai tsaye ba yan nan sun ka ta ba zakkuwa an kai su tace ta kai ta san duk wanda adda hannu ciki ga ganin wannan mulkin ya tsore an ka to an ka ci gaba da haka to matsayi ne yan an kashe rayuwa guda kamar ya kashe rayuwar musulmi ya kashe rayuwar duniya gaba ɗaya ba wai ana nuhin wanda ya zo ya kashe rayuwa ba ko da da shi an kai shawara an ka zo haka ya faru an kashe rai guda to shi matsayi ne ya ba da shawara an kashe rayuwa guda kamar ya kashe rayuwar duniya duka domin a ƙa'idar addini idan mutane suka yi suka taru suka yi shawara su kashe wani mutum guda a ƙa'idance a rubuce a shar'ance a fiƙihance in suka haɗu suka yi shawaran mu kashe wani to ga ƙa'ida in sun kashe shi in za a kashe duk gaba ɗaya kashe su wanda duk adda hannu ga shawaran nan shi ma an kashe shi ba ana kashe wanda ya mubashara kashe ɗaya ba sai inda ya zama wani na ya umarci wani ya kashe wanda biya ta yi gare ba tilas ba ne. yana iya kiyawa to wannan sai a ce yayi da na shigarar don haka sai awa wannan da ya aibanta abin amma in shawara an ka yi, an ka sa wani mutum guda ya zartar to duk waɗanda masu hukuncin su kisa don haka wanda duk ya kashe rai guda to kamar ya kashe rayuwar al'ummar duniya gaba ɗaya wanda ya raya ta kamar ya raya al'ummar duniya gaba ɗai ya jama'a musulmi ina kira zuwa gare mu yau yau yau yau ba jiya ba ce ya kamata ga mutane in ana gyangyaɗin barci to a farka in kace kana bukata abin duniya to abin duniya ka ci shi sai in kana da rai ina amfanin baɗi babu rai in kace ce a'a aini siyasa ta aini fati na to kai fatin naka ko siyasar taka ba siyasar da za ka yi ta ka samu alkhairi wanda alkhairin nan za ka ci shi ba da rayuwarka a'a siyasa ko batinka kana buƙatar ya kai ka wuta za ka gama rayuwar duniya duk inda ka bi a nune ka ka sai lahira kuma Allah ya shigar da kai wuta Allah ya tsare mu ya jama'a musulmi ya kamata mutane mutum ɗa ya san gidansu babu ɗa wanda ba ɗa ba irin wanda ya manta da ina a gidansu ya jama'a in ana neman fakewa mutum ya zauna ya natsu shekara goma in ana neman fakewa mutum ya zauna ya natsu in yana kudu arewa ya kaiwa shin to mina na ya kawo ba arewa gima? ko 'yan arewa shin kuna nan kuna bacci ya kamata ku gano mina na domin abin nan da ya kawo mata rigima ku yi amfani da naku matsayi ku shi amma in mutu ya san ciwon kai ne in lashe-lashe da yan tanɗe-tanɗe da yan leke-leke, wanda sai sun kaiwa da sun baro saboda haka abin da muke kira shi addinin musulunci nasiha na ni ina wa kaina nasiha ina wa ɗan uwana nasiha ina wa shugabana nasiha ina wa abokina nasiha ina wa naƙasa garan nasiha amma bisa ga sannin mukutal alhal nasiha da za ka wa shugabanka ba daidai take da abokinka ba wanda za ka wa abokinka ba daidai take da ɗanka ba wanda za ka wa ɗanka ba daidai take da ƙananka ba wanda za ka wa almajiri abokin karatunka ba daidai na da malaminka ba ya jama'a musulmi babu shakka wannan ƙungiya ya kamata mutanen Najeriya su gode mata ta tsaya tana waɗin gaskiya wala takshata kaziban wa karu jahidin wa hudu jahulun fihi wal haqwa bi kakka ji tsoron ƙaryatawa da musu mai musu kai wallahi gaskiya bayanan nata duk wani wanda ka gaina kwaɗayi ga shi ya zo kai bawan Allah wa manna hazala hamsi da ana lahu akalu bi tasirin niyatil jihadi wa gairihi ya yaqulu alwajhi allahi qawluka wal fi'lu duk wanda ya laƙi shekara hamsin ya kamata shi hankali bi tasirin niyatil jihadi kyautata da niyyar jihadi wa gairihi da waninsa qawluka zancenka wa fi'luka da aikinka ya da lillahi Allah zan don Allah haka duk wanda ya leke shekara hamsin bai tsayaye al'amari komi don Allah ba Ya zai yana kallon wani abu na duniya wanda zai samu wallahi in Allah ya so haka nan za a rayar hawa zuwa lahira kai duniya gaba wani zama ta ba to da wannan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah jama'a mun saurari wa'azi daga shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi Malam Abdulrahman Isa Jega Allah ya saka da alheri